bayanin gwamnan jihar kaduna malam nasiru ahmad rufa'i a gaban 'yan majalisar dokokin jihar kaduna lokacin da ya je gabatar da kasafi a jiya talata inda ya nuna wa 'yan majalisar cewa zai kawo dokar da za ta yi kwaskwarima ga masarautu a jihar kaduna na cikin abubuwan da suka ƙara ƙarfafa jita-jitar da ake ta yadawa na shirin raba masarautar zazzau zuwa gida ukun da wasu ke ta yadawa, sai dai kwamishinan tsaro da harkokin cikin gida na jihar kaduna malam samuel aruwan ya musanta wannan raɗe-raɗe labari ne na kanzan kurege babu wata kudirin doka wadda a bangaren majalisar zattarwa ta gabatarwa majalisar dokoki ta jiha tana neman a kacaccala masarautar zazzau wannan labarin bai ma da tushe a balla makama kuma masarautar zazzau kamar aka sani masarauta ce babba wadda tana da muhimmanci tana da kwarjini ta yi fice har wa yau kuma yanayin da ake eh, gudanar da shugabanci a masarautar zazzau gasa an ciri tuta kuma masarauta ce wadda ta bunkasa mutane da su kwanta da hankalinsu in sha Allahu nan ba da dadewa ba za a sanar da duk wadda Allah ya bashi wannan labari na raba masarautar zazzau zuwa masarautar kaduna da kuma masarautar zaria da masarautar kudan ya sa ita ma majalisar dokokin jihar kaduna nesan ta kanta game da labarin raba masarautar zazzan zuwa gida-gida kamar da yadda dan majalisar da ke wakiltar birnin zaria wanda shi ma kuma mai sarauta ne na wakilin birnin zazzau honorable suleiman ibrahim dabu ya tabbatar a shafin shi na sada zumunta kuma ya ƙara jaddadawa muryar amurka cewa babu wani ƙudurin doka game da wannan batu nan ita ma masarautar zazzau ta tabbatar da cewa ƙarya ce kawai ake ta yadawa in ji fagacin zazzau alhaji ibrahim abubakar yahaya ga wani abu ne wanda sai je mu ta kawai la haula wala quwwata illa billah mm. mara ga ya yana faɗa mutane a kiyaye ya da jita jita a rinka bari a samu labari sahihi kafin a sanar sai ka rasa saurin da mutane ke kowa ya ta faɗin nashi in ba ka ji gwamnati ta ce wani abu ai ba gaskiya ba da yawan al'umma musamman ma dai 'yan masarautar zazzau sun sa ran jin sunan sabon sarki ne a ranar lahadin da ta gabata wato ranar da marigayi mai martaba sarkin zazzau alhaji shehu idris ya kwashe kwanaki goma sha hudu da rasuwa amma sai ranar ta zo ta wuce ba tare da jin sabon sarkin ba wanda wannan kuma shi ke ci gaba da jawo labaru na gutsiritso ma iri-iri akan masarautar zazzan da har ya kawo ake maganar ganin an raba ta in ji mai sharhi akan al'amuran yau da kullum kuma masanin harkokin tsaro manjo ya hayashin mai ritaya to ina tsammani duk wani abu yana faruwa ne sakamakon jinkiri da aka samu daga bangaren gwamnati kuma jinkirin bai to a dalilin kowa ba illa shi mai girma gwamnan jihar kaduna wanda shi ke da alhaki daga ukun da wayancan masu zaben sarki suka gabatar mai ya dauki daya amma jinkirin da shi gwamnan ya jawo ya sa mutane sai hasashe suke yi da maganganu wayanda in ba an kiyaye ba za su iya kawo matsala kuma magana ta baya bayan nan na cewa ana tunanin raba masarauta zuwa wasu kashi kashi to umma mutane su yi wannan hasashen ba abu mamaki ba ne amma dai abin da ni na duba shine wannan gwamnatin ko in ta yi haka da ta yi abin kunya domin tun farko an san da wannan gwamnati ta zo tana daga cikin abubuwan da take faɗa cewa masarautun nan sun yi yawa rage su ma ya kamata a yi to sai kuma a fara tunanin cewa yau a raba wata bubu masarauta wadda kuma yin hakan ma zai iya kawo da rabuwan kai kuma ba lallai ne jama'a su yadda ba tuni dai zaman zulumi da kuma saran jin sunan sabon sarki ya sanya jibge jami'an tsaro a bakin fadar sarkin zazzawo domin gudun abin da ka iya faruwa domin domin domin gudun domin gudun domin gudun duk wani abu da ka iya tasowa. Tuni dai aka ga ƙarin jami'an tsaron da aka jibge a bakin fadar mai martaba sarkin zazzautun ajiya talata. Abin da ya sa wasu ke ganin wannan na nasaba da irin zaman zulumi da kuma sa ran jin sabon sunan sarkin da wasu ke ta faman kwaɗayi. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.